Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Laraba 22 ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Zahar Aminu fage muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. rahotanni daga najeriya na cewa an ga jinjirin watan azumin ramadana sannan yayin da ake shirin fara azumin ko a wani irin hali ya tarar da 'yan najeriya dama abin da ake so mun saba kuɗi yana hannu mu ko a banki ne mu je mu dauka mai bukatu mu kawo wani doka wanda ta kuntata wa talaka bayan da muka yi da ita yanzu ya za a azumin kenan haka za mu yi shi za mu fasa ne a haka ba kuɗi yi ya mu shan bakin ruwa za kuma ku ji cewa jami'an kwastam sun tsunduma yajin aiki a jamhuriyar Nijar. kazalika a najeriya ma kungiyar kwadago ta nlc ce take barazanar shiga yajin aiki a mako mai zuwa saboda karancin takaddun kudaden naira a kasar za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafa da labaran wasanni daga ghana to amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Majalisar Koli akan al'amuran addinin Musulunci mai alfarma Muhammad Sa'ad Abubakar ya umarci musulmi a Najeriya da su ɗauki niyyar azumin watan Ramadan a yau. Wannan ya biyo bayan ganin watan a wurare masu yawa. Ga jawabin sarkin musulmi akan ganin watan. أعوذ بالله من الشيطان wasallallahu ala nabiyil karim yau laraba 29 ga watan sha'aban shekara ta 1442 bayan hijirar shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya daidai da 22 ga watan maris shekara ta 2023 an kawo ƙarshen watan sha'aban shekara ta 444 bayan hijira mun samu labari da tabbatin ganin sabon watan ramadan daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci daga ko'ina ƙasar nan a cikin ƙasar kuma da kwamitocin duba wata na jihohi da na ƙasa sun tantance bisa ga haka gobe alhamis 23 ga watan maris shekara ta 2023 ta zama ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijira saboda haka muna kira ga al'ummar musulmi a duk faɗin ƙasar nan da mu tashi da azumi gobe idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu A yau Laraba shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce sabuwar dokar ƙara yawan shekarun yin ritaya a ƙasar na da matukar muhimmanci kuma nan da ƙarshen shekarar nan za ta fara aiki. A wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin Macron ya ce, Kuna tunanin ina jin daɗin wannan gyara? A'a, babu wata hanya da za a iya bullowa wannan lamari, saboda haka wannan gyara ya zama dole. Gwamnatin ta Macron ta yi gaban kanta wajen samar da dokar ƙara yawan shekarun yin ritaya a ƙasar ba tare da an kaɗa ƙuri'a a majalisar dokoki ba. Lamarin da ya sa aka yi ta zanga-zangar lumana da ƙungiyoyin ƙwadago suka kira. Sabuwar dokar ta mayar da shekarun yin ritaya a ƙasar ta Faransa daga shekaru 62 zuwa 64. Sai dai tun bayan matakin da gwamnati ta ɗauka na tsallake kaɗa ƙuri'a a majalisar dokokin kasar a makon da ya gabata wutar zanga-zangar ba zato ba tsammani a birnin paris da ma wasu wurare na ci gaba da ruruwa inda ake kona inda ake kona kwandunan shara da shingaye a kowane dare yayin da ake ta'artabu da 'yan sanda a yau laraba masu zanga-zangar sun toshe tashoshin jiragen kasa a garuruwan nice da toulouse da ke kudancin kasar. Akalla mutane goma sha uku ne suka mutu a Afghanistan da Pakistan sakamakon wata zanga-zangar a sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a arewa maso gabashin Afghanistan a jiya talata. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.5 ta auku ne a wani wuri mai nisan kilomita arba'in kudu maso gabashin John a yankin Hindu Kush mai tsaunuka da ke zurfin da ke da zurfin kilomita 118. Akalla mutum hudu ne suka mutu yayin da wasu hamsin suka jikkata a arewa maso gabashin Afghanistan. inda jami'ai a Pakistan suka ce akalla mutane tara ne suka mutu. kana wasu 44 suka jikkata a lardin kibar fatukwa da ke arewacin kasar gidaje da gine-gine sun rushe ko kuma sun lalace sosai an ji karfin girgizar kasar a sassan kudancin asiya har zuwa birnin new delhi mai nisan sama da kilomita 2000 daga yankin A yau Laraba hukumomi a Ukraine sun ce Rasha ta kai wani hari cikin dare da jiragen yaƙi marasa matuƙa wanda ya kashe akalla mutum uku a yankin Kyiv. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar ta ce harin ya sauka a wata makaranta da ke Rasichib mai tazarar kilomita 60 kudu da babban birnin ƙasar. Lamarin da ya sa lamarin da ya lalata gidajen ɗalibai guda biyu da wani ginin da ake koyar da karatu. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter a yau Laraba cewa hare-haren da Rasha ta kai cikin dare sun hada da jiragen yaƙi marasa matuƙa na Iran da makamai masu linzami da harsasai da dama. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Koriya ta kudu sun ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama cikin ruwan tekun gabashin ta a yau Laraba. Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta kudu sun ce an harba makaman ne daga London Hamhong da ke gabar tekun Koriya ta Arewa. Hukumar JCS ta ce hukumomin leƙen asiri daga Koriya ta kudu da Amurka na yin nazari akan bayanan makaman masu linzami. Harba makaman mai linzami shine gwaji na hudu da Koriya ta Arewa ta yi. Tun bayan da Koriya ta kudu da Amurka suka fara atisayen soji na haɗin gwiwa wanda aka yi wa lakabi da garkuwa 'yanci a makon jiya. Pyongyang na kallon atisayen a matsayin shirye-shiryen mamaye Koriya ta Arewa. a ƙarshen makon da ya gabata ne koriya ta arewa ta harba makami mai linzami mai cin gajeren zango a tekun gabashin kasar inda ta ce ta kwaikwayi atisayen da kawayen a demokradiyya wato amurka da koriya ta kudu suka yi a ranar alhamis ne za a kammala atisayen garkuwar 'yanci na kwanaki goma sha ɗaya Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai a filin tashi da saukar jiragen sama na Aleppo da ke kasar Siriya a yau Laraba ya yi barna in ji ma'aikatar tsaron kasar. Sai dai ma'aikatar tsaron ba ta bayyana ko an samu waɗanda suka jikkata ba. Wannan shine karo na biyu da aka kai irin wannan hari a cikin wannan wata. Filin tashi da saukar jiragen sama na birnin na biyu da ke Siriya. ya kasance babban mashigar da ake babbar mashiga da ake jigilar kayayyaki tun bayar girgizar ƙasa wadda teɓarna a yankunan kudu maso gabashin turkiya da makwabciyarta siriya a ranar shida ga watan fabrairun da ya gabata sanarwar da ma'aikatar tsaron ta fitar ta ce da misalin karfe 3 da minti 55 na safe agogon gmt makiya isra'ila sun kai wani hari ta sama a kan filin jirgin saman aleppo wanda ya kai ga lalata wasu abubuwa sanarwar ta kara da cewa an harba makamai masu linzami da dama daga tekun bahar rum a yammacin birnin latakiya. a gaida zahara aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mu fara da najeriya inda kungiyar kwadagon kasar ta nlc ta ce za ta fara gagarumin yajin aiki a ranar laraba mai zuwa da nuna fashinta kan yadda gwamnati ta kasa wadatar da ma'aikata da takaddun kuɗin naira shugaban kungiyar comrade joe ajero ne ya sanar da umarnin a taron kungiyar da ya gudana abuja ga nasiru adam kaya da karin bayani makon taron ya nuna kungiyar ta gaji da bukatar da ta mika babban banki cbn ya wadatar da kuɗin amma sai ƙara ta'azzara lamarin yake yi sakataren tsare-tsare na kungiyar comrade nasir kabir ya ce 'yan kungiyar za su mamaye ofishin babban bankin a duk faɗin najeriya kuma an umarci ma'aikata su zauna a gida mai girma wato shugaban wannan kungiya wato a jo jero a tunda kowa ya sani mutum ne wanda bai sauraron wato ya ga an ce mutum ko in ce maka ma'aikata suna cikin kunci na rayuwa da shauransu wanda duk wanda ya san shi ya san tarihinsa shi hakiki shine wannan kungiya ta lashe takwabin cewa za ta kawo karshen wannan wato a shirme da ake wa 'yan Najeriya da kuma wato wulakanci. A kwamar Nasir Kabir shin wannan yajin aiki da za a shiga na gargadi ne na wani lokaci ko na 'yar gaba ɗaya ne? A abin da muke so 'yan Najeriya sani shine wannan ba mu kira shi ma na gargaɗi ba, za mu je shiga ne za mu tabbatar da duk bankunan wato CBN na Najeriya za mu yi abin da ake cewa piketin za mu mamaye su. Kuma duk wanda ya san piketin a Najeriya ya sani. Mu kungiyoyin kwadago za mu wato a shiga duk nan bankuna mu tabbatar da cewa mun durkusa da al'amuran yau da kullum na wannan bankuna mu kuma tabbatar da cewa mun yi piketin wato mu nuna 'yan Najeriya cewa a mu ne 'yan Najeriya muke da karfin tafiyar da harkokin kanmu ba wasu tsararrun mutane don sun samu matsayi sun shiga bankuna suna ganin suna ayyuka sai abin da suka ga dama su dasa kasa ƙasa ba. Yanzu a tuna hukuncin kotun koli na yin amfani da tsoffin kuɗi tare da sabbin ne ya ɗan sauya lamura inda gwamnatin bayan jan kafa mai muni ta miƙa wuya don gudun kara ci gaba da sukarta cewa ba ta bin umarnin kotu. Hakanan sai matsalar farashin litar man fetur da take kara tsada har kullum inda a wani waje ake sai da litar naira ɗari uku da ashirin har ma fiye kazalika ga dogayen layuka a gidajen mai. yanzu dai za a jira a ga zafin da yajin zai yi daidai lokacin da musulmi ke shiga azumin watan ramadan nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya to har yanzu dai muna kan batun yajin aiki amma a jamhuriyar nijar inda jami'an duwan ko kuma kwastam suka fara yajin aikin wani bi a yau laraba da nufin nuna rashin yarda da shirin daukan wasu sabbin ma'aikata da gwamnatin kasar ta sa a gaba ƙungiyar jami'an kwastam ta sinad wacce ta yi kiran wannan yajin aiki na zargin an tafka sata a jarabawar neman aikin hukumar ta baya-bayan nan da hukumomi suka tsara daga mai ga rahoton sulaimu mani barma a shekarar 2018 ne hukumomi suka shirya wata jarabawa da nufin samar da ƙarin ƙwararrun ma'aikatan kwastom sai dai fitar da sakamako ke da wuya ma'aikatar ministan kudin ƙasa ta soke jarabawar saboda zargin an yi cuwa-cuwa a yayin gudanar da ita wannan ya sa a wancan lokaci waɗanda suka ci jarabawar suka shigar da ƙara a kotu ta wacce ta yi umarni a ba su damar kama aiki amma kuma abin ya ci tura mafari kenan suka sake shigar da ƙara a karo na biyu don an karar da kotun abin da ke faruwa bayan wasu 'yan makonni ministan kudin kasa dr ahmed jidud a wata takardar da ya saka wa hannu ya sanar da shirin baiwa waɗannan matasan kwastam damar kama aiki sai dai kungiyar jami'an duwan ta sanar ta ce ba za ta sabu ba mafarin wannan yajin aiki ibrahim sa'adu suleiman shine kakakinta lokacin da sakamako na jaraba ta hwagan ta hito da sandika ta ga lalle lalle ko da ta jayi ba a da niyyar tsayawa sai ta ta kai karajen halsiya halsiya da ta zo ko da ta fara bincike ta ga lalle kurakuran da kungiyar kwadago ta duwan ta kwadi ya tabbata hamma gare ta muka ji akwai mutum 48 waɗanda takardar da suka aje su yi gwagwarmaya ba ta cancanta ba ban mu hana ba duk wani ɗan ƙasa ya zo duwan amma mun ce in za ka bi ka biyo ta babbar ƙofa wanga da ake so a yi bango ne ake so a hoshi a sayu kadangaru ba mu yarda da shi ba a jajibirin wannan yajin aiki matasan da suka ci jarabawar da ake dambarwa a kanta sun shigar da kara a babbar kotun yamai a bisa zargin kungiyar jami'an kwastam da laifin fatali da hukuncin kotu sunana nuhu musa a tacce kucen da sandika ta sinat take nan gai biska jarabar da mun kai ministry ya ɗauki niyya ya cikar da abin shari'a ta ce ya yi suna son su hana shi don shi ne muka zo muka kara tun doka ta ba mu hanya duk mai neman ya hana eh, abin da shari'a ta ce eh, doka ta ba da hanya ga suka kire shi gidan kotu. Kawo yanzu gwamnatin Nishar bata bayyana matsayinta ba a game da yajin aikin na ma'aikatan Duwan to amma masu fafutukar kare hakkin jama'a irin su shugaban kungiyar Foi de Sanfuwa Nasir Saidu na gargadin kungiyar Sanad ta canza salon gwagwarmaya. Gwamnati shine ya ga waɗannan mutanen ana buƙatar su domin su tallafa a cikin aikin kwastam. Don haka an kai wannan tsarin aka ɗauke su. Ƙungiya ba hukuma ce ba, ƙungiya ba shari'a ce ba. Duk wani abu wanda suka iya gabatarsuwa suna isa gabatar shi gaban kotu. Amma ba su ɗauki hukumci da kansu ga hannu cewa a'a za su tsai da wasu aika waɗanda suka yi domin biyan bukatoci nasu na kansu wannan a ganin mu a cikin ƙasa bai dace ba. a takardar da ta fitar a cikin daren jiya talata ƙungiyar ma'aikatan duwan ta sanar da masu shigo da kaya da masu fitar da su cewa akwai yiwuwar fuskantar tsaiko a ɗaukacin ofisoshin kula da shige da ficin kaya sanadiyar wannan yajin aiki na ranakun laraba da alhamis. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To idan muka sake komawa Najeriya bayan da aka kammala babban zaɓe a ƙasar da ya tabbatar da cewa sabon zababben shugaban ƙasar ya fito ne daga yankin kudu maso yammacin ƙasar. Yanzu hankalin 'yan kasar ya karkata ne kan yankin da shugabannin majalisun dokoki za su fito. Ga Mustapha Nasiru Batsari da karin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana daga Mina. A yanzu dai hankalin wasu daga cikin 'yan Najeriyar ya fara karkata zuwa yankin da sabon shugaban majalisar dattawa da ma na wakilai zai fito al'amarin da ya sa 'yan yankin arewa maso tsakiyar najeriya suka fara kwankwasawa tare da nuna buƙatar ganin shugabancin ɗaya daga cikin majalisun musamman ma na dattawa ya koma yankin tsakiyar najeriya alhaji umma kolo gogaggen ɗan siyasa ne a yankin tsakiyar najeriya kuma ma shine mai baiwa gwamnan jihar Neja shawara akan harkokin siyasa. Ai magana zonin na wa'annan matsayin aiki ne ta jam'iyya. Jam'iyya za mu ba shawara su duba su ga ainihin yankin da suka yi rawan gani a tura musu wayannan mukaman in aka kawo mana ita nan arewa maso tsakiya da sauki in Allah da zamu zauna tsakanin mu su shugabanni za su zauna su duba ainihin wanda ya cancanta wannan ba zai gagara ba a yanzu dai yankin tsakiyar Najeriya musamman ma a jihar Niger na buƙatar sakayya da wani gawurtaccen matsayi idan aka yi la'akari da yadda apc ta ba da tarin ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa na watan Fabrairu nan da ya gabata alhaji mukari jau sakataren tsare-tsare ne na jam'iyyar apc a jihar niger mu dai a ce na apc a jihar Niger mun yi rawan gani mun kawo ƙuri'u da dama duk abin da za a bamu ba wai muna roƙo ba ne mun cancanci a bamu senate president Kawowa yanzu dai, 'yan majalisun dattawan da ma na wakilan da suka hada da sabbi da kuma waɗanda suka sake yin tazarce ba su fara magana ba akan wannan siyasa da suka ce ta cikin gida ce. Honorable Shehu Sale Rijau ya samu nasarar sake cin zaben dan majalisar wakilan Najeriya karo na uku daga jihar Niger. Dama muna jira a gama zaben gononi kuma yanzu an gama. Kun san mun gama siyasa na farko za mu je mu kama amma ina tabbatar maka ba za mu yi gaggawa ba mu masu biyayya ne ga jam'i jam'iyya za mu jira abin da uwar jam'iyya ta yi zonin sannan mu duba mu ga wane ne ya dace sai mu mara mishi baya. Amma kana da ra'ayi ko sha'awa? A ai ka san mukami na Allah ne. A yanzu ba ni da ra'ayin wani shugabanci amma kuma duk abin da Allah ya zan karɓi shanu biyu. Duk da yake dai babu wani tabbaci ko ganawar da shugaba mai jiran gado wato Bola Ahmed Tinubu ya yi da zababbun 'yan majalisu na APC a kwanakin baya na da alaka da wannan batu. wasu 'yan najeriya na cewa biri ya yi kama da mutum mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya ta da ake harama fara azumin watan ramadana a sassan duniya shin kowane irin hali ya tarar da 'yan najeriya ke kenan da wakilin murya amurka salisu lado ya wasu mazauna yola babban birnin jihar adamawa sunana ibrahim umar wallahi ba wani shiri ba haida kuɗi za ka yi shiri ba mhm. an mai da kuɗi duka an mai da shi an dukun shi an mai da shi cikin kwando mm. ba yadda za ka samu wai yau ka je he transfer transfer ma ba za ka he kai transfer a ce bai iso ba ya makale a sama ya sauko bai sauko ba haka muke fama to sai za ka yi azumi abinda in ba dama abinda ake so mun saba kuɗi yana hannun mu ko a banki ne mu je mu dauka mu bukatu mu kawo wani doka wanda ta kuntata wa talaka bayan da muka iya da ita yanzu ya za a yi azumin kenan haka za mu yi shi za mu fasa ne a haka ba kuɗi yi ya mu shan bakin ruwa eh, ko da wa muke magana kana magana da baban gida almansir to eh, malam baban gida ga gashi ana tunkarar azumi gobe shin ka shirya wa azumin nan ne ko dai yaya ne lamarin to magana ce ta gaskiya ni ban shirya wa azumin nan ba amma tun da Allah ya kawo shi na karbe shi hannu biyu to me yasa baka shirya mata ba yawa saboda maganan kuɗi ne babu ita kalan sana'an da kake babu kuɗin to kaga ba maganan shiri amma da kaman bara ne al'umma kuɗi na yana ta yawo a hannunsu amma yanzu babu maganan kuɗi kowa kai masa magana sai ya ce maka transfer kuma transfer ma sai ka yi shi ya kwana ma ya kwana biyu kuma babu ita ana magana da abba baba jada kai sai dai azumi dai zo ya same mu kawai yadda ya same mu amma maganan kintsi kan ina zai kintsu gari ya zama babu cash ba kuɗi a hannu kana da kuɗi ma watakila yana zaune a cikin banki gunda zaka je ka saya garin kunu ko na ah, gyada da sauran abun da ya shafi wanda ake amfani da shi na azumin zaka samu mutum zai ce shi bai karban transfer to kaga dole dai in kana da dan kuɗin ma yana zaune a account balle ma wani ma ba kuɗin kuma babu a account din babu a hannun shi to kawai sai dai azumin yanda ya zo sai a yi shi yanda aka same shi kawai don domin neman neman lada Ba amma yanzu abba eh, mutanen gida wato mata sun fahimci cewa halin da ake ciki a waje eh akwai wanda suke da fahimta sukan gane idan dai dama shi magidanci a kullun ya saba kawo cefene da sauransu daga baya idan suka ga cefene ya dan canja to da kansu wasu suna gane cewa namiji bai da shi ne sannan kuma akwai wasu mazan dama ko da suna da shi ma ba sa kawo to irin wannan kaga kullun su za a ringa faɗa da su saboda dama ba sa kawo to amma alhamdulillah wanda muke tare da su dai akwai fahimta in sun ga ba a ba dai kawai babu ne a sunana shamsuddin bello shamsuddin wani irin shirin kai wa azumi babu wani shirin da za ka yi ma irin wannan azumi kasancewar babu abin da yake kan seti mm. sai dai irin yadda abin ya zo maka sai ka yi shi a haka shirin da na dai shine dama a akasari bisa al'ada idan azumi ya zo irin wannan akan sayi siga su gero su to ni ko abu ɗaya ban saya ba to me yasa sakamakon hawan farashin ababen sannan kuma da tsadar rayuwa da mutane suke a ciki mm. abinda Allah ya bayar mata ya sarar da shi zamu amfani da shi kuna magana da Hajiya na alhamdulillahi mun yi shirye-shiryen abinci da addu'o'in da za mu je mu yi da nafilolin da za mu yi allah ya kawo mana lafiya ya sa kuma an yi lafiya a gama lafiya wasu sun ce ba su gama kimtsawa wannan azumi ba saboda matsalar rashin kuɗi da ake ciki kukan hajiya wannan matsala bai shafe ku bane a duk da haka da rashin kuɗi din amma ya za ka yi abun da allah ya aiko sai ka daɗa gode mishi tunda ba za a rasa wani abu ba dai at least wanda zai kai ka azumin nan kana da kuɗi baka da kuɗi dole ne ne za ka yi shi wasu mazauna birnin yola kenan a jihar adamawan najeriya har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe biyar ne ma ne saura minti takwas yanzu kuma ga ridwan abbas da labaran wasanni wasanni a takaice da za ta ɗau horonta na ƙarshe kan takara da ƙasar Ghana a Baba Yara Sports Stadium daren yau Laraba. Cas Negras da ke shirya ke cire da Black Stars in Ghana a wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka gobe Alhamis za ta ɗau wannan horo da karfe bakwai na dare. Kasar Angola ta sauka birnin Kumasi kai tsaye daga Algeria inda sun kai da zango don shirya wa wasannin guda biyu. Pedro Goncalves ya samu duk 'yan wasan da ya gayyata don fuskantar Black Stars bayan maye gurbin Nurio Fortuna da Zito Luvumbo da kuma Nelson da loza da wasu 'yan wasan na daban da sun ka hada da Augusto Tucanero da Lloydi Augusto da kuma Geraldo Costa Bartolomeo. Gonkals da ya amince wasa da Ghana zai yi wuya don haka akwai bukatar 'yan wasan sai kamar suna yi. Muna sane da irin wahalar da za mu fuskanta amma a shirye muke ma wannan wasa a Kumasi ya faɗa wa 'yan jarida. 'Yan wasan Black Stars in kasar Ghana bisa shugabancin Andre ayu sun gabatar da girmamawansu na ƙarshe ga marigayi tsohon ɗan wasan Ghana Christian Achu. 'Yan wasan ƙungiyar Black Stars sun hallara ne a Kumasi a shirye-shirye da suke yi wa wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka da za su yi da Angola a ranar Alhamis. karshen horon nasu ne a ranar Talata sun ka haɗu sun kai ban kwana da ɗan wasan wadda aka bi saran 17 ga wannan wata na maris shekara ta 2023 girgizan kasa mai karfi da ya abuka wa kasar turkiya da siriya ya rutsa da shiran shi daga watan fabrairu a turkiya tsohon dan wasan na chelsea da newcastle united dai an tabbatar da mutuwansa ne kwana goma sha biyu bayan hadarin lokacin da aka gane gawarsa cikin biragazan ginin da ya abuka masa ya dai yi wa black stars wasanni 65 inda ya zura kwallaye tara sabon ko Kocin ɗin ƙasar Ghana Chris Houghton ya ce ba zai iya bai wa Ghana tabbaci cewar zai ciyo mata kofi ba yadda Ghana za ta karya fataranta na kasa cin kofi shekaru 40 kenan. Ƙasar Ghana ta kasa damkar ko kofi ɗaya ne tun bayan cin kofin da ta yi a ƙasar Libya 1982 tun kuwa a lokacin sai dai ta ji kamshin kofin na Afirka domin sau uku tana kai wasan ƙarshe amma a dokita da yake magana bayan kaddamar da shi kocin na dan Irish ya bayyana cewar masu koyar da wasa ba su alkawalin cin kofi sai dai kungiyar tasa za ta yi aiki tukuru. Babban mai koyar da Black Meteors wasa Ibrahim Tanko ya gayyaci dan wasan gaba na Cremonense Felix Afenajan wa wasan da ke su na samun gurbi a gasar cin kofi na Afirka na 'yan ƙasa da shekaru 23 da Algeria. Black Blackmates za ta yi wasa zango biyu da kungiyar ta Afirka ta Arewa domin samun gurbin shiga gasar cin kofin na Afirka wadda za a yi a kasar Morocco shekarar nan. Coach Ibrahim Tanko ya gayyato kwararrun 'yan wasa na ƙetare guda takwas don su karfafa 'yan wasan nasa gabanin gumurzun. Ƙarshen labarin wasannin kenan Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. A yau Laraba shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce sabuwar dokar kara yawan shekarun yin ritaya a ƙasar na da matukar muhimmanci kuma nan da ƙarshen shekarar nan za ta fara aiki. A wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin Macron ya ce kuna tunanin ina jin daɗin wannan gyara a'a babu wata hanya da za a iya bullo wannan lamari saboda haka wannan gyara ya zama dole akalla mutane goma sha uku ne suka mutu a afghanistan da pakistan sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske wadda ta auku a arewa maso gabashin afghanistan a jiya talata Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu hamsin suka jikkata a arewa maso gabashin Afghanistan. Inda jami'ai a Pakistan suka ce akalla mutane tara ne suka mutu. Kana wasu 44 suka jikkata a lardin Kibar Patunko da ke arewacin kasar. A yau Laraba ne hukumomi a Ukraine suka ce Rasha ta kai wani hari cikin dare da jiragen yaƙi marasa matuƙa wanda ya kashe akalla mutum uku a yankin Kiev. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar ta ce harin ya sauka a wata makaranta da ke Rasice mai tazarar kilomita 60 kudu da babban birnin ƙasar. Lamarin da ya lalata gidajen ɗalibai biyu da wani ginin da ake koyar da karatu. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama cikin ruwan tekun gabashin gabarta a yau Laraba. Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu sun ce an harba makaman ne daga lardin Hamhong da ke gabar tekun Koriya ta Arewa. Hukumar JCS ta ce hukumomin leƙen asiri daga Koriya ta Kudu da Amurka na yin nazari kan bayanan makaman masu linzami. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamaru da chadi biyar kenan agogon ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan kodayaushe a shafinmu na twitter instagram facebook da ma youtube yanzu kan a madadin zahara aminu fage da tutani gabatarwa da julie lagos gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu jona cummins ni mahmud lalo ke fatan za a fara azumin watan ramadana na lafiya